to wancan karan mun fara suratul juma'a mun karanta aya ta ɗaya da ta biyu a ta mun daɗe muna bayanin ma'anan ummiyi wanne ya ɗauke mana duk lokacin mu kowallazi ba ummi na rasulun minhum ya tulo a rahim ta yi wa yi yi wa alimu kuma da kita ba wani hikimata wa in kanu min kabul lafi da mubi to muna a mun yi magana dangane da ummi na dinne ne ma'anansa wanda da yawan masu fassara suka ta ma'anan mutumatan da ba su rubutu da karatu ba har da mai wannan fassara din na bai ci eh, eh, muguniya wanda ya nuna cewa ainihin saboda yawansu ba su iya rubutu ba ne shi ya sa ma aka ce musu hakan ai ce kuma manzo Allah yana cikin su wannan na dai wani dai gurgurun mu magana kan cewa ma'anan ummiyin su ne mutanen da ba su da saukakken littafi daga sama kun ba aiko musu manzo ba su ne ummiye wato kana iya raba mutane gida biyu um, ummiyai da kitabiyai in kai ba ba kitabi ba ne kai ummi ne shine ma'ana to wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana isana da su littafi da hikima wato kenan littafi shine wannan alqur'ani hikima kuma shine bayanan da yake na fassarar alqur'ani da irin hikimar da Allah ya bashi wa in kanu min qablu lafi dalal mubin alhali za suna cikin bata bayyane su su larabawa ke suna cikin bata ba su san littafi ba nam akwai addinin annabi ibrahim da addinin annabi isma'il wanda akwai wanjin shi tare da kaɗan daga cikinsu amma mafi yawan su al'adunsu na gargajiya suke bi miyagun al'adu suna bautan gumaka suna bizna 'ya'ya mata da rai gardama ana sasantawa ne da takobi ana bin bashin jini da suna abubuwa daban-daban dalalin mubi to kuma har ma sukan ga ahlul kitabi suna cewa da mm, su ne aka aiko manzo a cikinsu da sun fi wayannan al'ummu shari'a da sun bai hudu da nasara shari'a to sai ko Allah ya aiko annabi a cikin su wa akharin minhum lamma yalhaqu bi wa huwa al-aziz hakim da kuma wasu daga cikinsu wato ba su nan wanda aka ummi da aka aiko musu da wannan manzo ba su ako dan su kuma wanda su ma aiko musu wannan manzan amma lammayar haƙobi ba su riske su ba su riske su waɗannan mutanen makaɗin ba ana cewa wannan akari na minhum dinnan ya hada da duk waɗanda <coughs> suka zo bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa bayan wanda suka ga annabi suka imani da shi to duk wanda suka zo bayan su har ya zuwa ranar alkiyama su ne akhari na min wato Allah ta'ala ya aiko wannan manzo ya zuwa ga mutanen makka da kuma waɗansu waɗanda ba su riski mutanen makka ba su ne ne waɗansu wanda ba su riski mutanen makka ba su sauran da suka imani da wannan manzan alhali ba su riski mutanen lokacin da aka aiko manzan nan har ya zuwa ranar horon kawo to kaga kenan wannan manzon awalan an aiko shi zuwa suwani ne zuwa mutanen maka amma mutanen maka kawai a mutanen duk duniyan nan Allah ta'ala ya aiko wannan manzo ya zuwa duk duniyan nan ne amma ba duk duniyan nan ya je ba sannan kuma shi ne har wala yau manzon ƙarshe tun daga lokacin da aka haiko shi har yanzu zuwa lokacin da za a yi hurin kaho ba za a turo wani manzo ba to amma kun bai rayu har ya zuwa ƙarshen lokaci ba to ya wannan ya kasance saboda su na farkon an tsora masu alhakin isar da saƙon ga sauran su kuma wannan su isar masu su ma haka ba shi yasa har albarkacin haka nan har mu yanzu muka san saƙon to mu yanzu muna cikin akhari ne min hudu wanda mu marisuke su yanzu gashi saƙon ya riske mu wato dole suka shiga musulunci bayan su to sun shiga cikin akhari na mino. wa huwa azizul hakim shine buwayi gwani to in ka ce mana ya za a yi aiko manzo domin dukkanin ƙasashe duk wurare na doron ƙasa kuma domin dukkanin zamuna amma ya kasance ya zauna a wuri ɗaya kuma ya zamani ɗaya sai mu ce maka wa huwal azizul hakim Allah mai iko ne kan komi kuma gwani daga cikin gwanin tamba ga shiga sakon baka na karanta to ai shi ne eh, kaga wannan buwayi gwani Allah ta'ala ya san mutum ya kuma san shi shi mutum duk zamanin da yake shi ne dai shi ɗin hasan yanzu mutane suna tsammanin ana ta canji ne ana ta samun ci gaba ana ta canji saboda ku su ɗauka kamar da daban yake da yanzu haka mutane suka ɗauka na'am ana samun canje-canje da gine-gine da abinci da sutura da abin hawa duk suna can canza amma ku gaya mini shi mutum ya canza ne zai <coughs> dai a tatsuniya wasu kan ma alƙur'ani wa'insu irin fassara ba kan gado kamar mutanen ada a ce manya-manyan mutane mutane ne irin tun daga adam hayu zuwa mutane ne yadda muke to ku gaya mini dan adam ya canza mutum ya canza ne yanzu ya ci gaba ya zama yanzu kafansa hudu ne ba a ce to ya za ka ruku mai kama hudu ya za a yi ruku a shi alkurani ya ce a yi ruku a sujja kuma ya za ka yi da kama hudun ka to ka ci gaba ka yi kama hudu to dan da ya canza yana na a mutum to ba kawai jikinsa ne bai sake ba har biyan sama iri ɗaya ne wancan mutumin yau in aka zo ana kiran mutane ya zuwa addinin Allah to irin yadda kaga ƙwarai sun yi haka za ka mutane da aka kira su an bayyana mana cewa in a ajalallahu fajrahu in ya bayyana to yadda yadda ƙwarisha uh, suka yi ma manzo Allah ka zai a yi masa ko yanzu da'awa sahihiya ban ce ba kowace irin da'awa ba da'awa sahihiya zuwa ga addinin annabi ta fito to yanzu ka sami abu lahab daga dangin mai kira din ka sami walid bin mugira ka sami abu sufiyar ka sami do'in nan duk za ka gansu to yanzu kuma har wala za a sami ansa haka nan sai ka ga duk irin shi ne ba ba mara ba shi mutum mutum ne ɗabi'ansa ce ko yanzu kan lura da mutane ko a wani mustawa suke so ne dai ɗabi'an kenan mutum shi mutum ne karka ce na canza shi yasa kuma abinda aka aiko a wannan lokacin zai iya wanzuwa a kowane zamani shi yasa ainihin ya zama su rayuwansu ta zama wani samfur da shi muke fassarawa mu gana mu amma in ka duba rayuwar lokacin annabi ka duba yanzu sai ka kama madubi ne sai ka duk abu da ya kake kallo mutum dai shi mutum ne shi yasa kuma manzon da ya zo daga duk duniya ya zauna a gari daya kuma ya wadata ya kuma zamani guda kuma ya wadata. zalika fadlullahi utihi man yasha wannan fadalan Allah ne yana ba wanda ya ga dama wallahu dhul fadl azim Allah mai fadala ne mai girman fadala kuma wato fifiko ne wanda Allah yake ba wanda ya so bashi daga cikin bayansa me fifiko din zaben wanda ya aiko wanda daga cikin bayansa ya aiko shi da saƙo ya zuwa sauran mutane ya zuwa sauran mutane wannan fifiku fadala ne daga Allah ba kaɗan ba a cikin majma'ul bayan a wannan a cikin majmu'ul bayan wannan fassaran akari ne min ne na tsallake wannan lamma ya haƙu bihim ba laifin na koma kan wannan abinda majmu'ul bayan ya kawo annan fassarar abinda ya gabata ne wa akari ne min lamma ya haku bihim wannan mun riga mu ce su wato ainihin wanda suka biyo baya yace ainihin وهم كل من بعد الصحابة إلى يوم القيامة وتوصيني هنا دسك Ila صحابي هاي زارنا القيامة إلى قوله هاي زارنك تشوى وكيلكم أعاجب سوني أجماوة ba larabawa ba kenan wa man la ya takallama bi lugatil arab da duk wanda baya magana da harshen larabci shi wanda baya magana da larabci shine ba ajami kalma ce haka nan ake fahimtar ta ko da yake asalinta ajam yana nufin bebe saboda shi balarabe ya dauka in dai ba larabci kake ba kai bebe kana cewa abe abe abe abe ne baka tunda baka yi larabci ba kamar yadda shi yakan kira sauran yarurruka ya ce wai gwalan. duk kowane yare ba ya ce mashi yare yana gwalangwala wato ba hausa ce kawai harshe to shi kun balarabe shi ma kai dauka arab arabiya ne kawai harshe sauran kowa kowa kuma bebe ne to amma yanzu ba da sigan bebe ake nufi ba ana nufin wanda suke ba balaraba ba ba da sigan raini ba nawa ba ajame shi ne wanda yake ba balarabe ba kala to kuma ka san in haka nan ne larabawa na zama ajamawa ajamawa na zama larabawa da yawan laraba sun tambata sun je wa'in wurare sun zama ajamawa kuma wasu ajamawa sun je sun zauna ƙasar laraba sun larabci ya ce fa innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi mab'uthun ila ila man shahadahu wa ila man ba'dahu min al-ajami wal arab yace domin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi an aiko shi ne zuwa da wanda ya gan shi da wanda ya zo bayan shi na ajamawa da laraba ya ce har wala duk da eh, majma'ul bani an ibn umar wa sa'id ibn jubair wannan abin da muke faɗi daga ibn umar ne da ibn sa'id ibn jubair warwaye zalika an abi ja'far alayhi salam shigin irin wannan to warwaye anna nabi sallallahu alaihi wa alihi qara hadhihi al-aya an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya karanta wannan aya wa akharina minhum lamma ya ga kobe faƙila lahu man ha'ula aka ce to su ne ne sai fawa ba a yadda ku ala katifi salman sai ɗora hannunsa a kafaɗar salman wa ƙala laukan imanu fi surayya lana lahu rijalun min ha'ula da imani na surayya ne wata tauraruwa to da mazaje daga mutanen wannan za su same shi salmanul farisi kenan wani joni yana fasar wani na ce ce dukkan ajamawa ne amma wannan hasatan ana yabo ne ga farisawa koma bayan sauran ajamawa nan farisawa ajamawa ne amma su suke da karfin hali wajen rike addini don haka ne ma har kwanan ma da ana ce ma sai da sarrafin din al-musawi Eh, yana cewa kamar yadda ya zama wajibin bafarisi ne ya iya larabci aka ya zama wajibin balarabe ya iya farisanci domin su suka riƙe koyarwar ahlul baiti da ba don su ba da ba a san shi ba to mun komo kan wannan zalika fadlullahi uti mai sha wannan fadalan Allah ne da yake ba wanda ya ga dama wallahu dhul yace muhammad bin abi umair ya ruwaito daga hisham bin salim ya ɗaukaka maganan ah, ya ce ƙalar fukara ila rasulullah جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله إن للأغنياء ما يتصدقون وليس لنا ما نتصدق fakirai sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa suka ce ya rasulullah muna da su mawadata suna da abin da za su sadaka suke sadaka da shi mu ko ba mu da abin da za mu yi sadaka da shi wa lahum ma yahjuna wa laysa lana ma nahujj suna da abin da za su yi haji mu kuma ba mu da abin da za mu yi haji wa lahum ma eh, yataquna wa laysa lana ma nu'tik suna da abin da za su yanta duke sai bayi su yanta mu ko ba mu da wannan فقال سيما زال من كبر الله مئة مرة كان أفضل من تلك رقمة ومن صبها مئة مرة كان أفضل من مئة فرس في سبيل الله يسرجها ويرجمها ومن حلل الله مئة مرة كان أفضل الناس عملا في ذلك اليوم إلا من زاد يجي تدو وندي تزبيه سوء wanda ya kabbara kai ke wanda ya fara wanda ya takbiri so ɗari ya ce Allahu akbar so ɗari kenan to kamar wanda ya yanta wuya ne kuma wanda ya tasbihi sau ɗari ya ce subhanallah sau ɗari to zai zama kamar wanda ya ba da doki ɗari ne ya sa musu sirdi da rinzami ya ba da su a kai aje jihadi fi sabili wanda kuma duk ya hailala sau ɗari ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah sau ɗari to ya fi duk wannan lada don wa'ince da muka ambata baya ya fi kuma kowa lada sai wanda ya zo da shigen wannan fabalar ga zalikal agniya sai mawadata su suka ji labarin abin da aka gama fukara faƙaluhu sai su masu sai masu suka yi takbiri da tasbihi da hailala din faraja al-fuqara ila nabi sallallahu alaihi wa alihi faqalu ya rasulullah qad balagal agniya ma fasana'u. fa sana'u suka ce ya rasulullah kuma su kiran suka zo wajen annabi suka ce ya rasulullah to ai kuma wannan abin da ka gaya mana muna yi don mu samu wannan lada su ma ta sun ji su ma suna yi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi zalika fadlullah yuti man yasha Na wannan wannan eh, ta fa'idantar da wani abu bayan nufin ita ayan ta sauka tana maganan wannan ne kawai tana maganan in Allah ta'ala ya yi falalansa sai ya baya ga wanda kuma ya ga daman bashi to kaga yanzu fukara <clears throat> ya za su yi an ce ku fukara ba ku da abin sadaka wayance ba ku da abin hajji ba ku da abin yan tawiya sai annabi ya ba ku abin da in kuka karanta za ku kai ladan irin wannan sai kuna yi sai su masu wayancan ayyukan su ma suka ji sai su ma suna yin wannan zikirin kaga sun sami double to ya ka iya yanzu na tambaya ne me ne abin yi ba yadda za ka yi kuma haka na Allah ya so wasu falalan Allah ne wani wani sai Allah ya bashi dukiya ciyar fi sabilillah kuma ya tsalla ya azumi ko wani kuma ya tsalla da azumin bai da dukiyar da zai ciyar to kenan wannan kuma kaga falala ne da Allah ta'ala ya fifita wasu da abin da ya ba su kai ma sai ka gode ma wanda Allah ya baka ai kai ma kai na ga kai ma Allah amma karka ce dan mene Allah ya bawa na falal yawa karka ce haka to wannan wannan ko da yake ya zo da wannan magana amma da asalan ita ita ayan tana magana dangane da falalan Allah na aiko da manzo ne na aiko da manzo falala ce babba gare shi sannan kuma har wala yau falala ce babba ga waɗanda aka aiko su ya zuwa gare shi fifiko ne ga wanda aka aiko manzo a cikin su ɗaukaka ne aka ba su ba ku ganin al'amarin mutane kowanne sai sai aka yi masa hasara da bani isra'ila suka ji labarin wannan annabi wanda suka tafi suna jiran shi don ya zo su imani da shi sun je sun zauna a madina saboda in ya zo su imani da shi amma sun sun ɗauka shi wannan annabin na ƙarshe zai zama a cikin su sai ga ya zo suka kuma gashi kamar yadda aka ta littafin amma kuma ba ya bararabe ba ba kitabe bane ummi ummi ne sai kuma suka yi takaicin to me zai sa wannan abu to sai a ce masu zalika fadlullahi utihi man yasha yanzu mene abin yi tunda Allah ya aje wannan faralan a cikin larabawa ko kitabawa me ya kamata ku yi sai ku bi in ka ce ba za ka bi ba shikenan ka yi asara in Allah ya aje faralansa inda ya aje to bi inda yake din sai ka samu to sai suka ki mafi yawansu kaɗan daga cikin suka ce wannan abin da Allah ka Allah ya so suka imani suka bi wannan manzo wasu kuma suka dage suka ce suna nan akan yahudancin da suka gada ba sai da su bari yahudanci ya mutu suka tsaya yahudancin su suka mutu a batattu har yanzu kuma akwai hakan to su kuma wasu kuma suka ce dan me wasu larabawa kuma suka ce dan me ne a cikin ƙurashawa duk mai a cikin ƙurashawa su ba su bi ƙurashawa kamar wani ana ce masa amir bin utubair wanda ya ce shi ya yi rantse cewa duk kafin ya mutu sai duk laraba sun bi shi bayan za a yabi ba kwarai shi har yi niyan kashe annabi to da kuma dai duk kabilolin laraba daban-daban da suka ce ba su bi kwarai shi ba saboda daukan a kwarai shi su kuma kwarai hawa da banuwa da da banuwa da da banuwa da suka ce ba su bi banu hashim ba a cikin banu hashim kuma aka sami abu lahab ya ce ba zai bi ɗan ƙaninsa ba to ka gani duk dai mu je ruwa zalika fadlullahi yu'ti man yasha in ka ja da falalan Allah kai kai hasara a cikin usulul kafi da isnadinsa daga wanda ruwaito daga abi abdullahi alayhi salam yana cewa innal mala'ikata alladhina fis sama'i la yatluquna ila ila al-wahidi wal ithnaini was thalathata wa hum yadhkuruna fadl ali muhammad alaihi assalam yace ainihin mala'ikun sama suka rika duban mutum guda ko biyu ko uku wanda suka haɗu suna maganan suna faɗan fadalolin iyalan muhammadu sallallahu alaihi wa wato duk lokacin da mutane suka zauna a mahalli suna ambatan fararen fadalolin iyalan muhammadu to su mala'iku za su sa ido ta ta rauna ترون إن هؤلاء a duhim ya tafi na fadara ali muhammad suna cewa su mala'ikun da junansu ba ku ga wayannan mutane ba duk da karancin yawansu da yawan maƙiyansu amma gashi nan suna sifata farololin iyalin Muhammadu fata qulu ta'ifatul ukhra min al-mala'ika sai wasu wasu jama'un mala'iku su ce masu su ce ma junan su ke su ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan fadlan Allah ne wanda ke Allah ke ba wanda ya gada don ambatan falalan iyalan Muhammadu wanda yake shi kuma shi wahalar layu bayan wasu ma sun yi imani da manzon Allah ne sai kuma suka ki falalan ya zauna a gidan Allah sai suka ja da wannan suka yi duk abin da suka yi na kokarin rufe faralolin iyalan muhammad ba abin da musu suka kirkiro hadisai daban-daban suka murguda fassaran ayoyi duk suka koma wasu ne wasu ne ke da daraja ba ali muhammad to sai zama ambatan falalan iyalan muhammadu to daraja ce babu kamar da ya zo a wani hadisi shi ya irin wannan cewa idan mutane suka haɗu a muhalli suna ambatan falalan ahalul baiti to mala'iku kan lullube su tun daga inda suke har sama kuma wurin zai cika da haske da ƙanshi to har in sun gama suka watse in suka koma can sama sauran mala'iku sai su dinga jin suna ƙanshi su ce ina kuka fito ne su ce ai mun fito wani wuri ne ana ambatan falalan ahlul bait su ce ko wannan amma kanshi da yawa yake a ina ne sai su gaya musu ko a wata husainiya ce ko a wani wuri sai su gaya musu to ai wayan nan mala'ikun sai maza su sauko sai su samu an watse amma duk da haka sai sun ɗibi ragowar kanshi sun koma da kanshi to ka gani in ka ce me yasa haka nan sai mu ce maka zalika fadlullahi yudihi man yasha wallahu dhul fadlil azim مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الشمار يحمل أسفارا مثال وأندى aka dora musu attaura ma'ana an dora musu attaura aka dora masu alhakin aiki da attaura shine aka dora musu attaura sun malam ya ha sai kuma ba su dauka ba ba su dauke ta ba ita attaura ma'ana ba su yi tahammulin aiki da attaura ba ke to me misalin su kamar tare da shimari ya hamilu asfar kamar jaki ne yana ɗauke da littattafai kun san mun san jaki ka aka ka dora mishi kaya ne to idan aka dora ma jaki kayan littattafai to ya ka gani idan tafsirai ne da littattafan fikihu aka jibga masa sai a ce masa ta malam to ya gashi ya ɗauko ne to idan kuma ainihin littattafan karatun aikin likita ne sai a ce mishi dokta idan na injiniya ne sai a ce mishi injiniya <laughs> ya ɗauko littafi amma kuma dai kaya kawai da ya ɗauko illa iyaka kake. to kamar haka nan ne misalin waɗanda aka ɗora ma aiki da attaura sai ba su yi aiki da attauran ba amma ne sun karanta attaura sun rubuta sun fassara sun yi jama sun yi tafsiri sun yi bayani duk amma ba su aiki da shi to tambaya a taura ta amfani su ba ta amfani su ba kamar yadda jakin da ya kaya littafi littafin bai amfani shi nam ya yi kaya amma dai shi bai amfani shi ba to haka kuma sun ɗauki a taura aka ma'ana sun karanta sun fassara sun haddace sun sharhi sun yi bayani sun makarantu an koyar duk ga ɗalibai ga malamai amma ba aiki wato nan ya ce ainihin asfar jam'in sifir sifir shine littafi sifir da da sin idan da sadi ne sifiri kenan zero shine da sin ke da sadi kenan idan ko da sin ne littafi ne sifir asfar jam'i kenan littattafai ma'ana to idan ya ɗauki littattafan ilimi ya sha wahala wajen ɗauka mene sa bai amfani shi ba a cikin tafsirin kumi yake cewa alhimaru wala ya alamu ma fiha wala ya Amadu biha jaki yana kayan littattafai amma bai san me yake ciki ba bai ba kuma ya aiki da shi kazalika banu isra'ila qad hamalu mithl al-himar wala amaluna ma fihi wala alamuna wala wala alamuna wala amaluna bi wala alamuna ma fihi basu ma san abin da ke ciki ba ba kuma kuma su aiki da shi wannan ya jingina masu adda rashin sani to amma dai rashin sani ba yana nufin eh, ba su karanta sun san abin da ya ce ba ne ba su aiki ne domin ana fassara ilmi da aiki da shi a ma wani mai hikima da ke cewa man ilmu ya ce illa a eh, manufi mai ilmi ilmi aiki da ilmi aiki da ilimi shine ilmi to kaga a wannan unwanin kenan kaga mutumin da ya karanta ilmi bai aiki da ilimi ba tambaya ya san ilimi to bai sani ba kenan tunda ilimi shine aiki da shi in bai aiki ba kaga da shi ba sunan sa jahili ke to ka to wannan wannan misali da aka bada na nasu wannan irin wannan irin misali ne wanda ya mugusta kamar da Allah ta yake cewa bi isa masarar qaumin ladina kazzabu bi ayatillah wannan misali ya munana na misalin waɗanda suka karanta ayoyin Allah me ma'anan karanta ayoyin Allah ya rashin aiki da shi din ya koma gare shi wato gashi sun san shi amma ba su ba su aiki da shi ba sai aka ce misalin su kamar jaki da kalin ci wannan ku mummunan misali mummunan misali kasan misali ya munana da jaki wanzu eh. a cikin a cikin hadisi an ce ba a ce mutum jaki ba a ce mutum jaki an hana an hana ko da za ka zagi mutum gargace masa jaki an ce in mutum ya zagi mutum ya ce masa jaki ranar lahira zai ce to mai shi jaki ni mutum na yi shi ba a zagi mutum a ce masa jaki sai dai na almara almaran ba wuce wai wai ba fallata ne an ce masa an zage shi an ce masa jaki wai da ya fito sai ya ga wasu jakuna sai ya koma ya ce babban ko karamin aka ce babban ya ce don dan dama dama domin shi shi karamin eh, jaririn jaki yana da muni sosai eh, da an yi rigima da an ce mishi karamin ne wato a kenan wannan dai ba amma da gaskiya ba zagi mutum a ce masa jaki <coughs> saboda ainihin misali ne na rashin kan gado sosai gaya amma wannan sai gashi an ba da an ba da misalin jaki ga yahudu an misalta su da jakuna <coughs> jakuna na kayan littattafai <coughs> ba su amfana da shi ba to wannan misali ya munana mummunan misali wallahu la yahdil qawma adh Allah baya shirya da mutane azzalumai kai kyo yau da za da za da ainihin musulmi zai ga ba yahudi ya ce misalin ku kaman jakuna ne da kayan littafi kana tsammanin me za su ce me za su ce ku ba ku ba ku ba a tsora maku alhakin aiki da alkur'ani ba ku tuna lokacin da ake saukar da wannan ayar mumine suna aiki da alkurani ko ba su aiki da shi suna aiki da shi yawa shi yasa suka suka iya mawa wa'annan gwado aka ce musu ku misalin ku kaman jakuna ne da kayan littattafai kuna karanta littafi ba ku amfani da shi <coughs> <coughs> lokacin yahudawan madina ba su isa su ce ma muminan da suke tare da annabi ai kuma haka ne ba saboda sun san su ana saukar da littafi ne suna aiki da shi. to amma da tafiya sai tafiya yanzu kama musulmi su ma kazalika su ma sai a karanta alkur'ani a haddace shi a rubuta shi hadda kumfan zinari a yi alkur'ani ado a yi mashi gida na kwakwatin zinari ma a yi ta gasa ma na karanta shi a zama a fassara shi a yi masu sharhi a zama shek a zama ustaz duk akan Alƙur'ani amma ba wajen aiki wajen aiki sai dai a karanta sai dai a gaishe to ina ina bambanci ku ga mini an saukar da Alƙur'ani don a karanta shi ne yadda yahudu suka kasance suna karanta a saura ko don a aiki da shi to shi ne lokacin da ake saukar da wannan alkur'ani lalle musulmi za su ima yahudu gwabi da wannan aya amma yanzu musulmi bai isa ya ma yahudu gwabi da wannan don shi ba zai ce to kai ba kuma kuna aiki da ne aka saukar muku da shi قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين كتي يا kuwa kuka yahudance hadu kalman يهود an ce asalin kalman yahudu daga Yahudani. ɗaya daga cikin yayan yaƙo ba daga inna huduna ilaika bane. da inna da inna hudna ilayka da aka ce masa yahudu da shikenan sun shirye ke. da ya ayyul ladina hadu ya da ya zama ya ko inda kuka shirya to ba haka bane ko ko da kalmar tai kama amma dai wanda kuka ba wanda ka shirya ba ka ce da su wato ya ku yahudu kenan jama'an yahudu in da amtum annakum awliya ulillahi min dunin nas in kun raya cewa ku waliyan Allah ne ba kuma bayan sauran mutane wato ku ne kawai zababban Allah wanda kawai Allah ke so haka suke kiran kansu suna cewa su zababbun mutanen Allah ne da larabci suna ce sha'abullahi al-mukhtar chosen people of God zababbun mutane na Allah wato su ne su shi bai hude musamman shi Allah ya zaɓe shi ne kuma bayan sauran mutane shi ne kawai na Allah ubangijin ma nasu ne ubangijin Isra'ila to haka suka ɗauka sauran mutane kuwa suna ce masu eh, abin nan kalman jantayar wanda wasu da kuskure suka je suka fasar ma ummi suka ce mashi jantayar ana yi zagi ne su a wurin su shi bai hudu in yace maka jantayar yana nufin kai kai jakin zai ko duk sauran mutane an halicce su ne don su bauta mai hudu kuma suna lai cewa laisa alaina fil ummi na sabir ba mu da ba wani wato tafarki na zargi ke nan ma'ana na kamu da laifi akan ummi wato suna su suna cewa duk abin da suka yi ma ba ummi ma'ana wanda su suke irfan duk ba bai hude ba duk abin da suka yi masa san ba laifi bane ba za a tambaye su wato yana shi yana ganin ko da zai sami gari ya rubdi ya kashe kowa da kowa wurin in dai ba ba ya hude ko daya to waya zai ma a tambaye shi ranar lahira san babu to su zaɓaɓɓun Allah kuma in an je lahira to aljanna kawai za su tafi su sauran mutane kuma su tafi wani wuri amma su yan aljanna saboda mene so ne zababbun mutanen Allah wannan abu in inda mutum zai sa hankali idan idan ya kaddara wannan ya fararta cewa wannan haka ne gaskiya ne to abin da ya ce shine Allah zalimi kawai ya yi wa'yansu mutane su komai suka yi su 'yan aljanna ya yi kuma wa'yansu mutane komai suka yi su 'yan wutan. to ina adalci a nan wannan adalci ne 'yan wa'yansu mutane ko sun yi kirki za su shiga wutar wasu mutane kuma ko sun yi abin tsaye aljanna za su ci a ce mai saboda shi kana da jinin yan aljanna ya ka da saboda wuta kawai sai mai jini dan aljanna ne zai shiga aljanna mai jini dan wuta kuma ya tafi wuta ya aka yi zama yana da jini ya aka yi zama dan wuta shi da ma Allah ya shi dan wuta ya aka yi dan shi da ma Allah ya shi dan aljanna to wani abu aiki ba ana imani ne aiki aikin kirki a shiga aljanna ba ce oh in an yi kadan aljanna ne ka shiga aljanna an yi kadan wuta ka shiga wuta to mene a ma'ana ga aiko da manzanni da saukar da littafi da kiran mutane in da ma can dan wuta ana haihuwar dan wuta mene amfanin aiko mishi da manzo a kira shi a ce ya zo yi ai ba bukata ko ba wannan wannan in ka sa hankali abin da kake in ka in ka farlanta wannan zai yi ka ce Allah ta'ala azzalimi ne wa iyazu billah Allah ko ba azzalimi ba ya zalunci mai kala zar na faɗin wannan ne saboda a bisa gaskiyar magana shine wannan itikadi na yahudu har yanzu ya shiga har ya shiga cikin wa'ansu ba'ad mutane suna ganin kaman su ki Allah ta'ala ya zaɓi mutanen wani lokaci ne kamar yadda suke cewa dangane da sabai din su suka ce duk gaba ɗayan su yan aljanna ne kuma duk Allah ya yarda da su saboda mene sun yi zamani tare da annabi komai suka yi kai shiru su yan aljanna ne ce a littafin nan ba ce aka ake alladhina amanu wa amilus salihati ba to ina ma'ana ga wannan in mutum in an yi shi a wani zamani ne sai ya zama kawai shi shi kenan sai tafi aljanna sun da yawo a wani zuwa wannan zaman ko me yayi kuma ba a tambaya ina ma'ana alladhina amanu wa amilus salihat ina ma'anan zargin wanda ya yi mummuna aiki a ina kuka ga wannan ba dai alkur'ani ba kuma hadisi ba kuka kirkiro wannan addini su ma yahudu sun kirkiro wannan addini sai suka ce su zababbu ne Allah ya tsallake da su ruwa su suka ɗauko wannan kalman abaraniya abara shine shallake abu kaman ubur shine shallakewa kaman ka tsallake ruwa shine ubur abarar bahar ya wuce ruwa ke to su an tsallake da su ruwa su ne tsallakakku daga nan suka ɗauko kalman suransu abaraniya hibiru kalman hibiru da ake cewa da asalin kalman daga abaran wato an tsaga kogi an wuce da su saboda haka su zaɓaɓɓu ne na Allah billahi alaikum wa aka wuce da shi da ruwa saboda Allah wa aka tsaga kogi ya wuce Musa alaihi salam saura sun ci albarkacin wane ne sun ci albarkacin Musa a cikin su har da Samiri Samiri nan da ya dan marikin nan shi ma an tsallake da shi ne bilasil ma wajen tsallake wanne ai ya ga wannan asirin rasul din da ya ɗiba ya sa a dan marikin shi da cikinsu kuma an wuce da bal'am wanda Allah ya zazzago mashi da harshensa daga cikinsu an wuce da dubban da suka koma suka bauta ma maraki amma sai suka ce tun da an tsallake Allah ya dara ruwa da su ya dara ruwa ya wuce da su to su zaɓaɓɓu ne to mun ji an an buɗe ruwa ko wuce amma wannan sai ya soke ma'anan imani da aikin jirgi kuma sai zama duk an ke kai da garwa shi kenan suka da ba aljanna ko su daga nan su hebru ne sai suka ci su ne sha'abullah al-muhtar mutanen Allah zababbu to wannan har hayin suna da shi kuma akan wannan ne suke suna barna ba su ma ba duk barnan da bai hude yake ba tunani sab saboda yana ganin to akan menene inda ba bai hudu aka kashe ba sai mu sai mene to shine nan wannan ga ga kule alqur'ani ya ku wanda kuka yahudance in kun raya cewa ku ne zababbun Allah ba sauran mutane ba ku ne kaɗai Allah ya ba sauran kuma wanda ba Allah ba ya da bukatar su to fataman nawar mata in kuntum sadiki to ku yi burin mutuwa in ku masu gaskiya ne wato ku ce to shikenan eh, tun da kasan in aka ce maka da aljanna da duniya wanne ya fi daɗi aljanna ya fi ko to kaga kaga ba ka ka damu da ka mutu ba a kawai za ka cewa to shi kenan burin ka shine ka sami cikawa saboda za ka tafi aljanna to ku ci haka nan ku yi burin mutuwa inda gaske ne me yasa ba ku son mutuwa rayuwar duniya ta dame ku eh. jidan na ashadda ashaddan nasi alal hayati wa min alladhina ashraku yawaddu aduhum law ya'mar alf sana haka su suka fi kowa tsananin kwaɗayin rayuwa kowannen su zai so a raya da shi shekara dubu ya rayu shekara dubu wato shi bai hude yana son rayuwa ba kaɗan ba kuma ya ɗauki mutuwa a matsayin mugun masifa in aka yi masa mutuwa ka fara jin yana zage-zage yana zage-zage na fitan arziki in an mushi mutuwa sai ya zage Allah me za ya ce wani ya yaya za ka ɗauki ran shi to yi ilu kuma yanzu abin abinda za ka yi mana kenan ko addu'a yake addu'a mai hudu za ka ji ganin to Allah me yasa kuma kai wannan aiki hmm? ba ka ce za ka yi mu kamar yashi ba yashin kenan ba mu da wani yau cika alkawarin naka kenan da kai cewa za ka yi mu kamar yashi gashi ba mu da yau kuma mutum tutoyin yana yi mana ya ta maganganu ya ta sakin maganganu an mutuwa mutuwa mummuna abu ne a wuri shi to me ya naka na kai da kake aljanna ka tafi me ya zaka tafi me da zai dame ka da karayu kuma sai ka zo shi za zaka yi gurin ma mutuwa ta zo inda gaske ne to wala ya hu abadan bima qaddama ta'dil ba za su taba burinsa ba za su yi burinsa a can cikin wannan ya riga gabata inda yake cewa walan ya tamannahu abadan a bakara cewa ba za can ya zo da adadin lan nan ya ce la walan ya tamannahu abada har abada ba su yi burin mutuwa nan kuma wala ya tamannahu abada duk ɗaya ne illa ya ka adadin lan ta nuna har abada a nan gaba to la ko tana ta kore ne ta nuna ba su yi bai kun da aka kawo abadan kun ba kuma za su yi bikin har abada ba za su ba su taɓa yi bikin da ma kaddamata ainihin saboda abin da hannun suka gabatar wato sun san abin da suka aikata miyagun ayyukan su sun san suka gama da Allah azaba ne saboda haka ba su burin mutuwa ne wallahu alimun bil zalimin Allah ya san azalma yana sanar da su yana da abin da suka aikata na zalunci kuma zai masu sakamako wannan yana da cikin mu'jizozin alqur'ani wanda bai gushe ba yana nan har yanzu har yanzu zancen da muke ciki idan bai hude ya isa ya ce yana burin mutu ya ce yana burin mutuwa in ka karanta mu bai hude wani kace ga alƙwarin ya ce in daga ce ne ka ce kana burin mutuwa to in ya ce yana burin mutuwa zai mutu nan take ba ko za ka taɓa samun bai hude da zai maka haka ba ya ce maka yana burin mutuwa ka ce to ka ce kana son ka mutu mana yanzu mu gani ka ce ka tsaga hannu ka ce Allah ka ce ka ce Allah yana son mutu mu gani zai ce ba zan faɗa ba ya sa abin da ya aikata ya san in ya mutu za shi wuta ne tsakanin shi da wuta mutuwa saboda ka bayan da za a yi ce maka eh, yana burin mutuwa wato wannan yana cikin wato kenan mu'ujizozi na alkur'ani kenan dawwamamme a cikin zancen amirul mu'minin yana cewa ayyuhan nas kullu mur'in laqin fi firarihi ma min yatir wal ajal masaqun nafsi ilayhi wal harbu minhu muwafaqati ya ku mutane kowane mutum mai riskan abin da yake guje masa yake gujewa mutuwa ba ma zai riske shi kuma ajali yana kora rai ya zuwa ga ya zuwa gare shi ajali kullum yana kora mutum zuwa mutuwa ne to wal harbu minhu muwafaqatu guje masa haduwa da shi guje mu mutuwa zuwa mu mutuwa ne guje mu mutuwa ka je ma mutuwa labudda a cikin kafi shi ma ruwayan ali bin ibrahim ne daga abi abdullahi alaihi salam yana cewa dangane da fassarar wannan aya qul innal mauta alladhi tafiruna minhu wa innahu malaqikum ai zuwa ta'amalu yace tu'addu sini thumma tu'addu shuhur thumma tu'addu al-ayyam thumma tu'addu as-sa'at thumma tu'addu an-nafs فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أنا ana دقى شكرو سنة كده دقى وتني sannan a ƙididdige kwanaki sannan a ƙididdige sa'o'i sannan a ƙididdige numfarfashi to idan su ya zo ba a jinkirta masu koda sa'a ne kuma ba za a yi musu gaggawa ba ba za a jinkirta sa'a ba ba za a yi masa musu gaggawa kafin lokacin da sa'a ba wato mu mukan kidaya abu da shekaru ne mu shekaran shekaransa nawa har ma bahaushe ma ba shi da ba yi da kalman umur so da in yana son ya tambaya wannan ban sani ba ko akwai a hausa amma dai sai a ce shekarun ka nan amma shekara ai wata goma sha biyu kenan co ko da jariri ne aka ce yaro sai a ce shekaran sa sai a ce ai watan sa shida ne amma shi ba su shekara zai fara cewa umru yake su umru ne tsawon rai ba shi da dangantaka da shi umru yana iya zama ko da kwanaki ne umru kenan to amma da hausa shi shekara yake cewa shekara ko wata goma sha biyu kamata ya samu ya samu wata kalma wadda ta dace da da tsawon rayuwa ya ba da kalma guda daya maimakon ya ce shekara to akan kira da shekaru ce to ana ana kira da shekaru don akan kara mutum shekaru ana kara mutum shekaru a ajali kamar da ruwayoyi daban-daban suka zo akan an kara mu shekara kaba a rayuwarsa kaga ana kira da shekara kenan to idan shekaran rasuwan ta zo to yanzu za a koma za a kira yautanni a shekarar mutuwa ɗin a wani wata a wata kaza sai a yi shaga kirayen wata in watan ya kama sai a shiga kirayen kwanaki a nawa ga wata sannan idan kwanakin ya zo sai a ce a kaza ga wata sun ranar kaza ga wata sai a ce a wace sa'a sannan sai ana nana sai a ce sa'a kaza to nan sai a ce kuma to ba wani minti ba ba ba sakan ba kuma ba sakan ba numfashi numfashi nawa in sa'an ta shiga bilhassan ma gaba ɗaya su a wajen mala'ikan mutuwa a littafinsa adadin numfashi ne mutum ya numfashin ƙarshe ba zai numfasa na gaba ba an ga adadin numfashi mu ne muke kidaya da shekaru amma shi mala'ika mutuwa kullum yana dubawa ne an ce ko kowane gida sai ya je so shida mala'ika mutuwa yake zuwa kowane gida ya duba mutanen gidan ya duba listin shi ya ga ko ɗaya daga ciki yanzu sai ya je wancan gidan kuma ya wai da ana ganin sa ka gan shi ya zo yana haka aiki ke kenan sai zawayi to shi shi shi baya gafala yana nan yana nan yana kididdige da abin to kaga wato kenan mutuwa dama zaunan nace kenan la mahalata ba guje mata ake to shine ake wato mutuwa da kuke guje mata wato mai gamuwa da ku ne kul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqiku mutuwan da kuke guje ma mai gamuwa mai gama mai gamuwa da ku ne thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan a yadda ku ya zuwa masanin gaibi da bayyane abin da ya koyi da ya ya sani sannan ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikata ba da labari ne kawai za ce kai za kai kaza ne kawai za ka sakamako ke ma'ana shi ke ga jima da labari sakamako ke a gaya maka ka kaza to yin abin nan ba na kirki ba ne ba to kaga akwai abin da zai biyo ba in kuma kai abin kirki ne ba akwai shi kuma abin da ma'anar ba da labari ganin sakamako nan nan nan kamar sassan ya ce minal gadar wal makari wa ifaratul fitani wal adawatu bainal umam kamar wato yana fasara shi da ainihin ayyukan su yahudu ke wato ya san abin da kuke aikatawa na cin amana da makirci da ta da fitinu da adawa da jefa gaba da yaƙoƙi tsakanin al'umma wanda tamamin shine ayyukan su yanzu ya san abin da kuke aikatawa zai ba ku bayanin abin da kuke ma'ana za ku ga jaba'i tun da ainihin maganan tana ana yi da su ne hasatan kuma ana yi da sauran mutane ma'amata ku rayuwar duniya ta dame ku ita ce gayan ilimin ku kawai ita ta dame ku ku rayu amma kuma lamu hata za ku mutu kaga ɗan adam mai tattalin rayuwa sai ta mamakin su tukun ba da wama ake a rayuwa ba hasil ma a cikin abubuwan da yake na rayu din har yakan kukulla ya yi kiza kashe kashe ma don shi ya rayu kuma la mahala shi ma dai zai mutu to in mutum bayan ya yi bi abubuwan da ya yi a rayuwar nan za mu halatta ko ma ya same ta zai rabu da ita don haka shi masami mai biɗan duniya yana tare da tsoro yana da tsoro yana tsoron mutuwa yana kuma tsoron kuma kada wannan duniyan ta rabu da shi don yana yana tana iya rabuwa da shi kuma la mahalata ɗayan biyu ko ya bar duniyan ko kuma ta bashi kafin ya bata don shi ma lazim zai bata kafin ya bata tana yawa ta bashi to suna ta tattalin kare zama ta kukuce musu abinda suka samu kare fice hannunsu ba kuma abinda ba su yi don su tabbatar da abinda ke hannunsu yana hannunsu wanda ma zai ke hannun wani masu kwata to amma dai me ta ne za a mutu kowa za a mutu ba za a mutu na mutu shi kenan tura doni ila alimil gaibo sha za mai shi ne zuwa masanin abin da ya ɓoye da abin da ya bayyana to kuma zai ba ku labarin abin da ku aikata ma'ana zai muku sakamako ya ayyuha alladhina amanu idza nudi lis salati min yawm al jum'ati fas'u ila dhikri llahi wa dharu al bay' dhalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun ya ku da kuka imani in an yi kira ya zuwa ga sallah a ranar juma'a to ku tafi ma nan fas'u ya zuwa ambatan Allah ku bar ciniki wannan ce bi muku alkhairi in kun sani da kun san hakan fa idza qudat as-salatu fantashiru fi al-ardi wabtagu min fadlillahi wadhkuru allaha katiran la'allakum tuflihun in an gama sallah to ku ya tsaya kasa kuma ku bi falalan Allah ku kuma tuna Allah tunawa mai yawa ko za ku rabauta wato don ku sami babban rabo wai وإذا رأوا تجارة أو wata انفضوا إليها ka'ima in suka ga تجارة ciniki kenan ta haɗar da lokacin ala tijara in suka ga ciniki ko aulahawan ko lahau wargi kenan wasa in faddu ilaiha sai su watse zuwa gare ta su tafi wajen tijara da lahau din wata kuka ka'ima su barka tsaye Kulma inda lahi su baka ana magana da annabi barka akwai kulma inda lahi khairun min lahu wa min tijara ka abin da ke wajen Allah ya fi alkhairi daga lahau wargi da kuma tijara ciniki wallahu khairu razikin shi kuma Allah ne fiye mai azurtawa shi ke ba da arziki saboda haka kar ku ku bar sallah ku je ya zuwa ga ciniki don ku sami arziki to idan ban fassara wannan ayan ba da za a zauna lafiya shi kenan sai mu wuce mu. ba wani bayani amma duk malamai duk littattafai duk tafsirai ko na waye ko tafsirin waye abinda suka ce shine sanadiyan saukan wannan aya wai za a tijarata aw hawa sun ce ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana hudu ba ne ranar juma'a sai wata ayari ta shigo fatake suka shigo da kayan abinci suka buga gonguna na cewa to ga tijara fa ta shigo mai bukatar sai sai aka wace aka bar masallaci sai aka je ciniki sai aka bar annabi da mutum goma sha biyu wannan ɗauko tafsirin kowane mutum amma kafin nan kafin wannan wa'iza ra'au tijaratar akwai umurtan mumine da cewa in an kira sallah ranar juma'a to ku tafi sallah ne ku bar shi nake wato ma'ana lokacin da aka yi kiran sallah kowace sallah tana da kira ɗaya ne rak ba wata sallah mai kira biyu hatta sallar su ba kiranta ɗaya ne a sunnan annabi kuma kowace sallah ba a kiranta sai lokacinta ya shiga in ban da sallar subahi shine kawai aka yadda za a iya kira a sudusin ƙarshe na dare da sharaɗin in alfijira ke to ba za a kira ba ba kira biyu ne ba ɗaya ne rak mutane sun fahimci cewa bayani abdullahi bin umm, ibn maktum da bilal kamar wasu na kira biyu ne amma wasu masallatan suna da masu kira biyu shi bilal yakan kira sallah kafin alfijira ke to haka ya saba a sun karshe sai a zo a yi sallah in fito ke to idan har bai zo ba saboda wani dalili to in hal alfajir ke to sai a ce abdullahi ibn umma maktum ya kira sallah sai ya kira sallah in ba ka fa kiran sallan kwara ɗaya ne imma bilal yayi ko ibn umma maktum amma ba duka biyu ne ake ɗaya ce rak kuma juma'a ita ma kiranta ɗaya ne rak ba biyu ba su ma suna rubuta su ce wannan kiran da ake yi na farko din nan banu umayya suka haddasa a cikin risala na kirawa ne haka ya rubuta yana nan kuma ana karanta a cikin risalar kirawa ne wannan kiran sallah din banu umayya suka girgiro to sunnan banu umayya ne ba na annabi ba sai mu ji in Allah ya turo maka um, um banu umayya da addini amma abinda aka sani kowace sallah ta ɗaya ne rakka la ba wata sallah mai kira ne to idan aka kiran sallah na'am akwai hadisin da yake cewa ma baina azanaini salatu to wannan ya nuna akwai kira biyu kenan kira ɗaya ana ce mashi azan kira na biyu ana ce masa ikama kira azan ana yi dun na waje ya zo masallaci ikama ana yi dun na cike shiga sahu amma da ana ce masa azan kuma shine ainihin ma'anan ma eh, eh, eh, fil'ula da ya zo wanda su suka ama suka karanta a littafin su suka ga cewa ana cewa a salatu khairu minan nun fir'ula a nan kasan kawai banda duk duniyar musulmi ba inda ake cewa a salatu minan nun da tsakan dare sai a Najeriya saboda su sun gano ma'anan fir'ula ma'anan fir'ula ba a iqama ba illa iyaka a iqama ba a cewa a salatu khairu minan nun domin shine wazana na biyu to wannan ibara kowace sallah tana da kira biyu ɗaya sunan shi na waje shine azan ɗaya na biyu kuma shine iqama to wannan ba babu abin da ke cewa in an kira sallan juma'a da zaran an kira sallan juma'a min yawon juma'a an kira ta juma'a domin a ne jama'a suka haɗu domin su yi sallah ko da ke akwai wasu rawayoyi daban-daban da suka nuna an kira ta juma'a saboda wa'insu dalilai to sai aka ce fas'au to me ma'anan fas'au an ce ma'anansa imbu imbu ku ku tafi kenan domin baka ba fas'au ku gaggawa kenan amma ma'anansa kawai ku tafi don ana son ka tafi da bisa kinatin wawaka kar ka ji an ce ma fas'au ka danna a guje don ba abin da yake nufi kenan ba yana nufin gaggawa ne ba yana nufin ka bar ciniki yanzu ka yi hidiman zuwa masallaci shi ne illa ya har ma akwai mai cewa a imam sadiq alaihi salam yana cewa huwal inkifa'u wato eh, tanadi kenan sai kai shirin zuwa masallaci in kana kanti ne sai ka kulla kantin sai ka kama hanya ka tafi masallaci daga lok har ma a ruwayoyi daban-daban an nuna cewa idan aka yi kira akan shiga kasuwa ana cewa ciniki ya haramta ciniki ya haramta ba laifi na kawo muku wannan wannan hukumci ne masu hukumci a hukumce hukumcen fikewa akan kawo wannan mahallin nan. cewa idan aka kira sallah da nassin alkur'ani ya ce fas'au ila zikrillahi wa zarul bai ku je ambatan Allah sallah kenan ku bar ciniki to tunda da nashin alkur'ani ce zarul bai ku bar ciniki menene ma'anan ciniki a wani yin ciniki a wani lokacin ya zama menene hukuncinsa suka shi tafaɗa suka ce haramun haramun ne a kulla ciniki a wannan lokacin don haka ma ya kasance zaunannin abu a madina idan aka kira sallah akwai wanda sukan kewaya suna cewa ciniki haramun ciniki haramun kowa ya rufa kan da masallaci to idan aka kulla ciniki a wannan lokacin cinikin yayi wannan ba mahallin ba mahallin tafsiri bane a fiqh yana nan wasu na cewa san cinikin ya ɓaci wasu na cewa ya yi amma an saba ma Allah ya ƙulu amma an saba ma Allah in ka ce ainihin ya ɓaci saboda haramun ne ba ma cinikin kenan ya rushe ke to wannan dai ana iya neman sa a muhallinsa akwai fasaran cewa ainihin fas'au yana nufin ku aiki ne na zuwa masallaci din domin ana ana cewa ai akwai faɗin Allah ta'ala wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'aya to me ma'anar sa'aya ana wa sa'alaha sa'aya ai ba gaggawa yake ne ko aiki yake ne saboda ka sa cewa wannan ya hada da ayyukan sallah sun hada da wanka da sa tufa mai kyau da sa turare da shiri duk shine sa'ayu din sa'ayu ilal masjid kenan amma wannan za a fahimci cewa in wannan har mutum zai tafi masallaci zai sa'ai to ba zai ya zama yayi sa'ai ɗinsa bayan an kira sallah ba sai ya tanaji tun da wuri don haka ne ma an ruwaito ma eh, cewa ainihin sukan sun kasance suna shirin juma'a tun ran alhamis tun ran alhamis suke shirin juma'a da to kana shirye-shiryen juma'a kamar yanke farce yana cikin adab din ranar juma'a na kamar yana ya ce ainihin wa huwa qasu sharibi wa naftul ibti wa taklim al azfar wal ghusl wa lus an dhafa thiyabi wa tatayibu lil juma'a fa huwa sa'i ainihin datse gashin baki da cizge gashin hammata da yanke farce ko yan farauta don akwai bambancin barin ce mashi mukan ce mashi kumbabi na fahimci cewa tsakanin sokoto da nan akwai rigima tsakanin farce sun ce yatsa ne farce a sokoto ko in ka ce ka yanke farce ka yanke yatsa ke aiko an sami rikici a to su kuma sukan ce su wannan yan farauta ko farce shine yatsa wurin su to ina fata an gane ba yatsa ake gutsurewa ba umbabin da ke kan yatsa din to shi ma yana cikin adab na na juma'a da kuma wanka da sanya tufa mafi tsafta da sa turare duk sa'ayi to wannan sa'ayi da yaushe zaka fara tun daga ranar alhamis yawa tun daga ranar alhamis ne ake shirin juma'a a cikin hisar yana cewa daga ali alaihi salam yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa fi اطرقوا bi shay'in min al بشيء wal-lahm hatta yafrahu bil بالجمعة wanda ma kaga yana cikin sa aikin tsoro shine shigowa gida in zaka koma gida wannan mai gida yace wannan fadin annabi ne a ruwayan Ali bin Abi Talib alayhi salam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi in za ku koma gida wajen iyalinka to ka je musu da wani abu na 'ya'yan itatuwa da kuma nama don su yi murna da ranar juma'a za ka koma gida ran juma'a ka je da wani abu ka tsaya ka sai 'ya'yan itatuwa da kuma nama sai ka je gida kagaran nan juma'a ya zama ranar murna ke. وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا خرج في الصيف من بيت من بيت خرج يوم الخميس manzala sallallahu alaihi wa ali ya kasance in zai fita tafiya in lokacin zafi ne yakan fita ran alhamis wa idza arada an yadkhula albayta fi shita'i min alburdi dakhala yawm aljuma'a in ya sawo ya dawo gida kuma daga tafiya in lokacin sanyi ne saboda sanyi yakan dawo ran juma'a wannan uh, adab da fawa'id suna da yawan gaske dangane da al'amarin juma'a ban san ko shi ke wani lokaci karatu wani lokacin ya tsawo yakan bar abin da ake akai ne ko da ke akwai fa'idodi da yawa daga ciki akwai cewa yin ƙaho ranar juma'a cikin babobin da amirul mumina ya koyar da sabansa babi 400 na ilimi ya nake cewa ban san ko ta za mu zauna mu karanta wannan babi 400 ba kullum zai mu dauko guda daya kiris mu tsamba amma babi 400 ne na ilimi to daga ciki akwai inda ya ce masu fi yawmil sa'atun la mu fiha ahadun illa mat a ranar juma'a ko wata sa'a duk wanda ya kaho a ciki zai mutu to kaga baka san sa'an ba saboda haka kiyayi kaho kenan ko a to banda kahoran juma'a kenan amma in kana eh tunda baka san wace ce sa'an ba kila ba wannan sa'an ba ne an ce an ga aba ibrahim alaihissalam yana yin kahoran juma'a sai wanda ya ji ne tambaye shi ana ce masa muhammad bin rabah yace ju'iltu fi daka ta tajimu yawmul juma'a ta tajimu kai ta ta tajimu yawmul juma'a in zama fanzan kai ranar juma'a kuma kana yin kaho قال اقرا ايه الكرسي فاذا هاج بك الدم ليلا كان او نهارا اقرا ايه الكرسي واحتجب yace ka karanta ayatul kursi ko da jini yana zuba da dare ko da rana ka karanta ayatul kursi shi ke. to kila maganin wannan sa'an mutuwan ke amma dai ni na fi ganin gara dai a bari ke wannan ba hukumci wani anyway wannan fa'ida ne har daga cikin daga fawaid eh, daban-daban na na wannan har da cewa eh, ainihin sun kasance suna shirin juma'a tun alhamis ala misali akwai adab na ce na yanke to ban san fa zan faɗe su ba 'ya'yan farce ko a kaifu a kaifa to shi kenan mun mun itifaki a wannan hausa din amma wannan ana cewa ƴaƴan farce ake ce musu da sakwatanci eh aka yi to to aka yi ko kumbabi don suka ce kumba na dabba ne na mutum ana ce masu ko aka yi fa abin da ya kama da to shikenan ana yankewa to ran alhamis ne amma sai mutum ya bar kegen ibhamin dama don ya cire ran juma'a ba a ran juma'an kenan zai yi ba shi ma wannan yana a kowannan koro sannan kuma har wala yau an ce sabon manzan Allah ban ce maku duk cikansu ba wasu su bayan an tashi sallan juma'a an ce akan ga suna ɗaukan fitullu fitullunsu su koma gida yaushe ake kunna fitilla yauwa yana nufin tun yaushe suka je juma'a tun da daddare nan suka wuni na kawo wannan ne domin akwai wasu da suka ce idan nudiya ila salati min yawmil jama'ati aw ila dhikrillah suka ce to mu a wurin mu abin da ya haramta shine kai aiki a lokacin da ake juma'a amma ba haramun ne kai aiki a ranar juma'a ba sai mu ce wannan magana haka take haka take daidai lokacin da aka kira sallan juma'a har ya zuwa lokacin sallama haramun ne kai wani aiki in ba juma'a ba in dai juma'a ta hau kanka don akwai wanda ta hau kansu akwai wanda ta faɗa kansu to amma nan kana iya zuwa gona ko ofis ko kanti kai aiki kafin juma'a ne in lokacin gabar lokacin juma'a kai shirye-shirye zai ishe ka ka iya yi kamar su wanka da sa sutura ka je ka samu masallaci daidai wannan lokacin daidai tsakanin kiran sallah zuwa sallama ne ya haramta sun ce ka wannan haka ne amma ba hana ka je gona rannan ko ka je ofis rannan ko ka je kanti rannan ba ba hana ba to amma ba su tsaya nan ba sai suka ce su yahudu sun ce ba aiki ran asabar su nasara kuma suka ce ba aiki ran lahadi su addinin su ya hana wannan addinin su ya hana aiki ran asabar wannan addinin sa ya hana aiki ran ran lahadi amma musulunci ba hana aiki ranar juma'a ba saboda haka sai a Najeriya sai ana hutu asabar da lahadi amma ba a yi juma'a to billahi alaikum in in addinin musulunci ba hana ka aiki ran juma'a ba to an hana ka ran asabar ne to don me za ka yi ba za ka je aiki ran asabar kuma an hana ka ran lahadi ne to don me ba za ka je aiki ran lahadi ba ko kai ma bai hude ne ba nasari idan bai hude ya ce ba aiki ran asabar sai fasa zuwa ran asabar in ba nasari ya ce ba aiki ran lahadi sai fasa ranar lahadi amma kai musulmi fa don me za ka yi mishi hutu ranar da ranakun hutunsa kai sai ka je kai aiki to kuma ko da aka ce an yadda ka aiki ran juma'a ba haramta maka ba amma an ce wajibi ne ka yi an ce wajibi ne ka yi mene ma'anin sabon annabi suna zuwa masallaci da fitilla sun je gona kenan tun da daren alamis suka daren juma'a tun alamis da daren suka tafi masallaci kagaran nan suna masallaci ne jumlar kuma tun lokacin tun lokacin sabon annabi an kasance ana hutun makaranta ran alhamis da juma'a kuma ya wanzu har ya zuwa yanzu saboda ka inda ranakun da ya kamata musulmi ya fasa aiki ya hutu in ya zama lazim ya hutu to alhamis da juma'a ban ce maka ya tilasta ma ba na ba yahudi aiki ran asabar ba shi ba yahudi sai ya zama shi a gida ran asabar sai sai a je ofis ran idan musulmi suka fasa masallaci suka fasa aiki a ofis suka da masallaci sauran mutane ba suna aiki ko ba su yi to shi ma sai ya je aiki ran asabar sai aiki asabar da lahadi a huta alhamis da juma'a idan mutum ya ce shi kuma shi shi shi kirista ne zai tafi coci tafi coci ran lahadi halas ba wani matsala kare zo aiki amma a huta alhamis da juma'a kuma yanzu zance nan muke da yawan kasashen musulmi juma'a hutu ne mafi yawan har bature da ya zo nan ya zo ya samu ana hutu juma'a ne a ayyukan sarki kuma har lokacin da ANA suna aiki suna hutu don juma'a daga baya ne suka koma lahadi daga ba kuma tudu wani gangare kuma sai aka zo ana asabar da to duk billahi alaikum ya mu da asabar ko da yahuda guda nawa ne a kasan to me yasa ake musu hutun su kuma sai in an tambayi musulunci ai ai musulunci bai ce kar aiki ran juma'a ba eh sai amma ya ce maka kar aiki ran asaba kai ya ce maka ne ina alquran aka je kar ka aiki ran asaba to me yasa ka zuwa kana bin wani addini ne da baka je aiki ba ran asaba kana yahudanci ne kai bai yahudi ne na faɗin wannan ne domin sun sha maga sai su fake da wannan ayan su ce ai kenan mu ba a ce mana mai hutun ran juma'a ba eh ba a ce mai hutun ran juma'a ba na yadda amma in har har adda hadda na san akwai wani wanda yake ya taɓa magana ya rubuta yayi na karanta ta yi sauraron kafin ya mutu ya ce shi ya san cewa a ƙasar nan maimakon a sa hutu ya zama yana dangana a yi ƙuri'a mana a zaɓi ranar da za a yi hutu ya ce shi ya tabbatar in ya ce 'yan najeriya su zaɓi ranar za su yi hutu ya tabbatar majority juma'a za su zaɓa sai a ɗauki juma'a to ba da demokuraɗiyya ba yanzu a kada ƙura eh mana wace rana kake ganin ya kamata ka yi hutu kuna tsammanin majority wace rana za su ce dole ma ko kaji ko kaso Allah bashirar Allah da mai zuwa coci ya tafi amma a aiki rani a buɗe bankuna a buɗe kasuwanni wanda ba zai wanda zai rufe ya rufe ya addinin sa sannan kuma arwala shi shi juma'a hukumce hukumcen sana cikin fikihu ba zan ɓata lokaci akai ba ayan ƙarshe kashi lokaci ya ƙure lokaci ya kure mana eh, ban gama fassara abinda na fassara ƙarshen magana ba na tsaye na maganan juma'a alhali na karanta muku har ƙarshen sura ne to gobe insha Allah za mu karanta za mu ƙasa rayan ƙarshe bayaninta don akwai ruwayoyi daban-daban a kan sanadiyar saukanta da abin da ya faru kuma da fa'ida akan mu karanta insha Allah to yau sha tara ga ramadan kuma wannan ranar ta yi daidai da ranar da safiyanta ne ibn murjam la'anatullahi alaihi ya daba ma amirul na takobi a masallacin kufa saboda haka mukan zauna a wa'annan ranaku domin zaman jaje kamar yadda suke kuma dararen su darare ne na ibadodi a rawaito a wannan dare amirul mu'minin bai bacci ba yana ta sallah ne har gari ya waye tun buɗe baki har ya zuwa safe wayewan gari kafin wayewan gari dai ainihin aka tsare shi da wuka to kuma fafatinsa ya kasance ran 21 ga watan ramadan saboda kamar yadda faɗi jiya insha Allah wa'annan darare guda shida a jere duk zamu zazzauna a nan yau insha Allah da daddare daga kamar goma da rabi zuwa kila ko sha ɗaya da rabi har yanzu dokan fita tana nan ba dage ba ba dage doka ba yanzu na doka lokaci ta ga ba sami zama lafiya ba ne ai muna ce an zauna lafiya kuma a ce kuma ba fita kuma wani ba ta kamata ba ba to insha Allah za mu zo nan kamar a karfe goma kenan insha Allah mu tashi kamar sha ɗaya da rabi waɗanda za su iya komawa gida saboda kada dokan kasa ta kama su sai su koma wanda ba su iya ba sai su kwana a nan insha Allah amma za mu zo zamu zo nan zuwa tsanani 11 da rabi insha Allah mun tashi sannan kuma daren gobe shi ma akwai abin nan raya daren insha Allah gaba daya kamar yadda aka aka yi daren ji aka raya har kuma wa'annan darare za mu shiga darare na ƙara ƙaimi dararen goman karshe na watan ramadan eh, sallan na filolin ramadan wanda ake yin raka 20 takwas kafin isha sha biyu bayan isha yanzu kuma za a ƙara goma a kowane dare ya zama talatin talatin takwas kafin isha ishirin da biyu bayan isha sannan kuma a daren gobe daren 21 kenan da daren 23 to bayan raka a 30 din kuma a ƙara ƙaimi a cika sa sauran raguwan 70 din ya zama raka a 100 da adoyinsu idan mutum zai iya musamman masu eh, ƙarfi a jika tun ƙarfin bai zo ya ƙare ba a ƙoƙarta a bada ƙoƙari don nan gaba sai kana da nan yi jiki bai yadda ba saboda haka tun jiki yana iya yarda maka a ba da kudin amma dai wannan zaman da ake kamar da aka yi na daren jiya insha Allah a wayannan darare da za a zauna saboda haka wayannan darare shi a jere kenan za mu raya su wasu da kwana wasu da kuma zaman jaje insha Allah saboda haka yanzu sai dan jima kenan misalin karfe 10 ba mu haɗa wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Allah ka gano da mabin da muke karanta ka ba mu shirye da mu da shirye da ke ciki ka ba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika